sabuwar shekara 2021 mai dubin alkhairi inda muka hangi jarumai a masana'antar kanun suke bikin zagayowar shekarun haihuwarsa a wannan wata sai dai kuma a gefe daya mawakin barkwancin nan wanda ake masa da yamu baba kuma jarumi a masana'antar kanun muka hangi shi ma a wannan wata mai albarka ya yi bikin zagayowar shekarun haihuwarsa wannan taron bikin zagayowar shekarun mawakin yamu baba wanda ake cewa happy birthday ya tara jarumai mata da maza a masana'antar kano da kuma masoyan nashi yamu baba daban-daban daga faɗin ƙasar nan mawaƙin yamu baba ya bayyana wa duniya farin cikin sa lokacin da ya ga jarumai da dama a masana'antar kano sun halarci wannan taron bikin nashi haka zalika mawaƙin yamu baba ya ƙara cewa ina godiya ta musamman ga manya-manyan jarumai na da kuma masoyana wanda suke faɗin duniya musamman wanda suka halarci wannan taron bikin nawa Allah ya saka da alkhairi in ji mawaƙi yamu baba a gefe ɗaya Ahmad Shanawa shi ma dai mawaki ne a masana'antar Kano kuma haka zalika shi ma jarumi ne na barkwanci a masana'antar ta Kano shi ma ya wallafa hoton bikin wannan zagayowar shekarun haihuwa na jarumi mu Baba a shafinsa na da zumunta inda muka hangi masoyan shi ma Ahmad Shanawa suna miƙo sakon godiya ta musamman ga mawaƙi yamu baba da kuma tashi murnar zagon shekarun haihuwarsa yamu baba ma za mu ce Allah sanya alkhairi ubangiji Allah kawo shekaru masu amfani za mu iya cewa shekarar 2021 jarumai dama a masana'antar Kanewood suna bikin zagon shekarun haihuwarsu sai dai abin ya zamto tamkar gasa a masana'antar ta Kanewood inda muka hangi jarumai daban-daban suna bikin zagon shekarun haihuwarsu da wannan shekara da muke ciki da kuma shekarar ta wuce to shi ma yamu baba mawaƙin barkwanci a masana'antar Kanewood ya ce ba za a bar shi a baya ba a wannan wata da muke ciki mai albarka na sabo shekarar 2021 shi ma ya gabatar da bukin zagayowar shekarun haihuwarsa ya mu ba mu za mu ce Allah ya sanya alkhairi happy birthday to you kai daga tashar MDTV Hausa tashar MDTV Hausa ta ku ci